a yau ɗaya ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta talatin, wanda ya dace da bakwai ga watan ɗaya na shekara ta tara, ta miladiya a wannan masallaci namu mai albarka masallacin alfurkan za mu fara darasi a cikin littafin العزية مقدمة العزية للجماعة الأزهرية أزهرية تا الشيخ أبي الحسن علي الشاذلي المالكي فكه littafi ne na fikihu a mazhabar imam malik ibn anas imam darin hijira a kamar yadda muka saba lokacin da za mu fara karatun littafi mukan yi 'yar shimfiɗa akan a haƙƙin ilimi a kanmu wani lokaci akan muhimmancin ilimi wani lokaci akan ladubban ilimi sannan kuma da ɗan bayani akan fannin da za a karanta da muhimmancinsa da kuma littafin da za a karanta a inshallah cikin ɗan ƙaramin ƙanƙanin lokaci a zan so in tunatar da mu akan haƙƙin ilimi a kanmu abin da zai haɗa mu a wannan majalisi ilimi ne to wannan ilimi wanda a za mu rinka wato barin gidajenmu da barin harkokinmu sa, yana da haƙƙi a kanmu menene haƙƙin wannan ilimi ɗin muƙaddima ta farko kenan Allah maɗaukakin sarki ya sanya neman ilimi ya zamanto ibada ne domin haka ya yi umarni da shi ya ce fa'alam, annahu la ilaha illallah ka sani cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wannan umarni ne na Allah in Allah ya umarni da abu to wannan umarni na nufi akan cewa yana nuni da cewa wannan abun wajibi ne don haka sani wajibi ne wajibi kuma yana ɗaya daga cikin hukunce-hukuncen ibada hukunce-hukuncen ayyukan ibada don haka neman ilimin ibada ne to haƙƙi na farko na dukkan wani aiki na ibada shine mutum ya zama zamanto ya tsarkake niyya a cikinsa to musamman ilimi ilimi a ya kunshi alkhairai masu yawa amma mutum ba zai samu wani abu na alkhairansa ba sai ya ba shi wannan haƙƙi nasa na cewa ya yi shi don Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man talaba ilmi ilm mimma yubtaga bihi wajhullah لا يطلبه إلا ليصيب عرضا من duniya لم يرح رائحة الجنة wanda ya nemi ilimi wanda ake neman Allah da shi baya neman sa sai domin <clears throat> kawai ya samu wani abu na duniya to wannan ba zai ji kanshin aljanna ba a wani hadithin yana cewa man talabal ilmi liyumari bihi as-sufaha وليجادل به ألف العلماء لم يرح رائحة الجنة wanda ya nemi ilimi domin ya rinka alfahari ga jahilai da shi kuma domin ya rinka jayayya da malamai da shi don ya nuna cewa shima ya shiga cikin sauran malamai ya rinka mujadala yana nuna ilimi to wannan sha ba zai ji kanshin aljanna ba sau da haka haƙƙin ilimi na farko ka yi shi dan allah waɗanda yake za maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin waɗanda farkon waɗanda za a yi musu hisabi daga cikin hadda mai ilimi a wanda ya nemi Allah ya ba shi ilimi Allah zai tambaye shi cewa me yayi da iliminsa idan ya yi saboda Allah ne Allah zai gaskata shi mala'iku su gaskata shi in kuwa ba haka ba ne Allah zai ce masa ƙarya kake yi ne don kai a ce a ce malami ne sannan a jefa cikin wutar jahannam saboda haka yayin da dan uwa musulmi zaka taho majalisin ilimi sawa'un irin wannan majalisi namu ko kuma wani daga cikin majalisan ilimai alhamdulillah wanda Allah maɗaukakin sarki ya yawaita su a wannan gari namu to ka tsarkake niyyarka ka tsarkake niyarka ya zama to saboda Allah kake zuwa saboda neman abin da yake wajen Allah saboda kasancewa ibada ce kake yi takun da kake yi ɗaukaka ka ne kankara zunubanka ne samun yardar Allah ne da za ka mutu a wannan hali za ka mutu a cikin ibadar Allah muna gani wanda ya yi ihrami domin aikin hajji ya cuɗanya da wannan aikin da ya mutu a cikin wannan hali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a yi masa kada a sa masa turare abin binne shi a cikin tufafinsa ranar alkiyama za a tashe shi yana yin talbiya da haka a cikin halin da ka mutu in ka mutu a cikin halin neman ilimin nan Allah zai tashe ka a cikin masu neman ilimi Ah, saboda haka yayin da amma dole sai ka ba shi haƙƙinsa da cewa ka yi shi saboda Allah kada ka yi domin ka zo kamar domin ka zo saboda ka rasa wajen hira don ka zo ka ci a ya to wannan zai kashe maka lokaci ko kuma domin ka jiyar da aikinka ko domin riya ko domin wani abu wanda yake na rabon duniya da abin da mutane suke dubawa ka yi shi saboda Allah maɗaukakin sarki kawai haƙƙi na biyu na ilimi shine cewa ilimi yana buƙatar sadaukar da kai da haƙuri wajen nemansa yana buƙatar sadaukar da kai da haƙuri wajen nemansa muna gani yanda yayin da annabi musa ya ce allah maɗaukakin sarki ya gaya masa zai kai shi zuwa ga bawa daga cikin bayan allah wanda yake yana da ilimi da shi annabi musa ba shi da shi annabi musa ya yi kwaɗayi a kan wannan da ya tafi bai yi sauƙin samunsa ba sai da ya sha wahala har ya koka wahalar da ya sha ya ce laƙad laƙina min safari na hada nasa ba haƙiƙa mun sha wahala a cikin wannan tafiya tamu sannan allah ya haɗa shi da wanda zai nemi ilimi ɗin a wajensa saboda haka ɗabi'ar ilimi yana buƙatar sadaukar da kai malamai suna cewa al'ilmu idan a taitahu kullum la ka illa ba'da ilimi idan ka bada idan ka baka idan ka bada kanka gabaki ɗaya gare shi ba zai baka komai ba sai ɗan kaɗan nasa wato gabaki ɗaya a ce ka bayar da kanka ga ilimi abinda zai baka ɗan kaɗan ne to ina kuma ga <clears throat> idan kaɗan ɗin kaɗan ka bashi nawa zai baka saboda haka ilimi yana buƙatar sai an tashi an neme shi wato abu ne wanda yake ba kawai za ka tashi ne ka ba bilbaraka yake zuwa ba kawai a buɗe girgin ka kawai an samu a'a sai da naji sai da nema daga cikin malaman a'a daga cikin malaman wanda suke suna wannan zamanin kamar yadda abin nan akwai wanda zaka ji an ce littafin al-mughni na ibnu qudama na fikihu ya karance shi daga bango har bango ya sauke kuma karatu na nutsuwa ne neman ilimi ya karance shi har wajen bakwai mujalladansa irin manya din nan na da masu girma masu girma ba wai kananan mujalladai ba mujalladi goma sha ɗaya ce amma ya karance shi sau wajen bakwai littafi kaza ya karance shi sau wajen kaza muna gani muka ga kissar irin su imamun nawawi wanda a saboda himmasu da sadaukar da kansu wajen neman ilimi din za ka ga ba sa bacci imamun nawawi an ce baccinsa sai dai ga ya ɗan kishin a cikin littattafansa ya ɗan kishin amma wai ya ce wai yau ya zo ya kwanta a kan shimfiɗa da matashi ya ja ma ya lullufa shi bai san wannan ba sai dai in ya ji bacci sai dai ɗan kishin gida haka baccin ya kwashe shi a haka to haka shi yasa ga shekara dubu shekarunsa nawa shekaransa 46 a duniya amma yau littafansa nawa ne muke karantawa ga arba'unan nawawi ga riyadu salihin hmm. arba'unan nawawi duk makarantar islamiyya ta maza da ta mata da ta yara a karanta shi riyadu salihin masallatai kusan da yawa gabas da yamma kudu da arewa a asiya a afirka a kasashen larabawa ana karanta ga sharhinsa na sahih muslim ga littafinsa na fikihun hanabil a'a shafi'iyya rawdatul talibin da majmu' manya-manyan tafai wanda yake duk ko ina za ka ga abin da ya rubutu a ga azkar littafin littafinsa na azkar shi ma za ka ga ana yawan karanta shi a majalisai saboda albarkar da Allah ya sa a cikin iliminsu domin sun ba mu ilimi haƙƙinsa daga cikin haƙƙin ilimi kuma kai aiki da shi daga cikin haƙƙin ilimi kai aiki da shi kamar yadda magabata suke cewa ilimi yana zuwa yana yin hatifi yana turo risala saƙo na faɗakarwa saƙon nan nasa shi ne na al'amal in ya same shi a wajen shi kenan sai ya zauna in ku bi same shi sai ya tashi ma'ana inda wanda yake karatu ilimi ne masa allura ya aiki in ya aiki shi kenan sai ilimin ya zauna in ku bi aiki da ilimin nasu ba sai ilimin ya tashi ma'ana zai zama to ilimin nasu ba shi da albarka ya sa aka rawaito daga imam ahmad cewa bai taba jin hadisi ko sau ɗaya ba na annabi sallallahu alaihi wasallam face yi aiki da shi wannan haƙƙin ilimi ka aiki da shi sannan daga cikin haƙƙin ilimi ka bayar da shi ka bayar da shi shi yasa Sheikh Uthman don kodiyo Allah ya ji kansa ya yarda da shi yake cewa haƙƙin dukkan malami ne da ya samu faraga daga farlan aininsa wato ma'ana abun da suke wajibai a kansa ya gama da su ya kiyaye lokacin sallansa da azumi da zakka da haƙƙin iyali da sauransu to ya ba da lokacinsa kuma ga sanar da mutane abin da zai kai su zuwa ga Allah domin wannan haƙƙin ilimi ne in Allah ya ba mutum ilimi ya samu lokaci wanda yake zai sanar da shi ga mutane wanda yake wannan shine zakar ilimi kuma shine ainihin gadon annabawa shi ma wannan yana daga cikin abin da zai fitar da mutum daga hasara ya zama kan cewa kana sanar da ilimi shi ne wasu ci da gaskiya ɗin da Allah maɗaukakin sarki ya ce ɗaya daga cikin sifofin waɗanda yake za su samu tsira daga hasara to sannan shimfiɗa ta biyu game da ilimin fikihu ilimin fikihu a ilimi ne mai muhimmanci saboda ganin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din duk wanda Allah yake sansa da alkhairi sai ya bashi ilimin addinin musulunci ya bashi fikihu alfiq asalin ma'anarsa alfahar fahimta wato ilimin da ka fahimci addini ka san hukunci a cikin kowane abu ya zo maka ka san hukuncin Allah a kansa dama kuma mumini abinda ake so da shi kada ya aikata wani aiki sai ya san hukuncin Allah to wanda yake duk wani abin da zai ya san hukuncin Allah akai wannan shine faqi asalin ma'anarsa kenan a malaman fiqh din suna fasar rashi da cewa al-ilmu bil ahkami ash a tafsiliya min al-ilmu bil ahkami ash min adillati ha a tafsiliya al’ilmu bil ahkami ash al’amaliya min adillati ha a tafsiliya sanin wato hukunce-hukuncen shari'a wanda ake aiki da su ba wanda ake itikadi da su ba don wannan ba a ce masu ilimin aƙida ba ilimin fikihu ba ne haka zalika ilimin alabiya a ilimin hukunce-hukuncen shari'a da ake aiki da su amma kuma daga dalilai wato ka san ilimi ka san hukunci da dalilinsa shi ne fikihu ka san hukunci kawai babu dalili wannan ba fikihu bane to a wannan ilimin alhalal wal haram yana da muhim ilimin shi ne ilimin alhalal wal haram ka san abin da Allah ya halatta ka san abin da Allah ya haramta domin wannan shi ne zai saka bauta ma Allah biyaqin a bisa basira kuma da yaqini shi yasa ne Allah madaukaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabbai ya yabi waɗanda yake sun fi kowa sanin halal da haram kawai mu'adh bin jabal yace ya fi kowa sanin halal da haram a cikin sahabbai saboda haka ke domin Allah ya bashi fiqh kuma da Abdullahi dan Abbas da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi masa addu'a sai ce Allahumma faqihhu fid din Allah ka bashi ilimin fahimtar addini da haka ilimin fiqh yana da muhimmanci kwarai da gaske domin da za ka san abin da Allah yake so ka san abin da Allah baya so to a zamu yawanci littafan fiƙihu suna kasa ilman suna kasa ilimin fiqh kashi biyu ibadat da fiqhul mu'amalat wato fiƙihun ayyukan ibada da kuma fiƙihun ayyukan mu'amala Fiƙihun ayyukan ibada abinda suke nufi na wato abubuwan da ke haƙƙin Allah akan bawa tsakanin bawa da ubangijinsa shine ita ce sallah da sharuɗanta da azumi da zakka da hajji sannan wannan suna farawa da shi saboda shine ainihin dalilin halittar mutum ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun saboda haka kafin ma kace zaka san yadda zaka yi mu'amala da mutane ka san yadda zaka yi mu'amala da ubangijinka saboda haka ake kaddamar da fiqhul ibada sannan sai a zo fiqhul mu'amalat abuna gefe da fiqhul mu'amalat hukunce hukuncen da suke Allah ya gicciya shi wajen mu'amalar mutane tsakanin su da juna wajen mu'amalar su ta fuskar dukiya shine al-mu'amalatul maliyya da wajen auratayya al-mu'amalatul zawjiyya da kuma wajen idan sun yi cudanya da juna an yi laifi sata zina ƙazafi shan giya an ji ma wani ciwo an kashe wani su ne ahkamul jinayat sannan yadda kuma za a rarrabe rigima in sun yi rigima su ne a abin nan a alƙaba a wasu shahada abin da ya danganci alƙalanci da shaida da sauransu to duk wannan sannan su shine jumlar addini kuma idan mutum ya san su bidalil wannan shi za a ce fafi to mun zaɓi wannan matani na al'iziya domin littafan da ake rubutawa a fiƙihu littafai ne iri uku akwai almutun akwai ashuruh akwai alhawashi almutun su ne littafai da aka rubuta su da takaitacciyar ibara maganganu takaitattu domin ka san abu hukuncinsa ka ne abu hukuncinsa ne sannan akwai ashiru wanda aka yi sharhin waɗannan littafan da aka yi su a takaice a cikin sharhin ake faɗan dalili ake bayyana kuma saɓani ake bayyana yadda aka rinjayar da magana sannan kuma akwai alhawashi wanda su kuma za su ƙara zurfi domin su kawo ya zuwa ga abubuwan da ba sa cikin mutum da shiru su kuma su kawo su a ciki to abinda yake mata ɗalibin ilimi ya fara su ne da almutum kuma almutun ɗin masu ma hawa-hawa ne matani na fiƙihu matanai na fiƙihu suna hawa-hawa kamar akhdari ishmawi iziya a A risala askari muktasar duwa inan mutum ne a matabar malikiya a matabar hanabila kamar manarus sabil umda zadul mustaqni al-muqni al-kafi al-mughni duk waɗannan kowanne ya dace da matsayin neman ilimi matsayin ɗalibi wajen neman ilimi a mun ɗauki matnul izziya saboda ya yi ƙoƙari ya taɓa wato abuwabul fiqh baki ɗaya da ibadat inda mu'amalat a matabar imam matni da aka rubuta shi a matabar imam mali, amma ba nufin mu yi karatun mazhaba ba ma'ana ba nufin mu musan mazhabar imam mali ba a'a nufin mu musan hukuncin Allah akan masayar inda mu karanta hukunci na Allah maɗaukakin sarki da dalilinsa saboda haka idan matsala ta zo a yanda faɗa ke a cikin matabar imam malik ko kuma a cikin abin da shi ne littafi ya rinjayar ta saba ma dalili bayyananne to za mu ishara ga cewa wannan matsala ce da aka yi saɓani amma abin da malam ya tafi a kai ya saba ma dalili ɗaya wani ƙaunin wanda yake mai dalili ɗin ya fi nasa ƙarfi saboda haka da manufanmu ne a san hukuncin Allah a cikin masayar ɗin da za mu karanta ba wai a san ita mazhaba da saɓani da ke cikin mazhaba da makamantan wannan ba an fahimta ai saboda haka shi yasa ko a karanta madhabar ko a karanta ko a karanta matan na madhabar malikiya ko na madhabar shafi'iyya ko na madhabar hanabila ko na madhabar hanafiya dukkanin abin idan dai aka dauke shi a wannan manhaj din ba za ka ga bambanci ba ba za ka ga bambanci ba gwargwado da abin da ya bayyana gare mu na dalili kan cewa wannan shine rajihi a cikin matsala haka za mu bayyana akan haka za mu tafi wajen karatunmu insha Allah muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu fahimta kuma ya ba mu ladabtuwa da ladabtuwan ilimi ya ba mu kiyaye haƙoƙin ilimi ya ba mu albarka a cikin abin da muke karantawa ya sanya shi zama to hujja a gare mu kai ya sanya shi zama to hujja a kanmu yanzu za mu fara da bismillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin malam ya fara da hamdala alhamdulillahi rabbil alamin wannan kalma wannan jumla ta godiya ga Allah madaukakin sarki ya zamanto ɗabi'ar malamai ne na addinin musulunci in za su fara littattafai ko za su fara wasiƙa ko za su fara yin huduba su fara da godiya ga Allah wannan asali ya samu asali daga alkur'ani da sunna alkur'ani da zai bude Allah ta'ala da sai ya bude da suratul hamd alhamdulillahi rabbil alamin haka zalika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai yi huɗuba zai ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu kuma duka sau da yawa zaka ji hadisai in aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba sai a ce fa wa afna alaihi yayi godiya ga Allah yayi yabo ga Allah yayi kirari gare shi saboda haka sunna ce kenan koyi ne da Allah da manzansa salawatullahi wa salamu alaihi wajen rubutun littafi a fara da godiya ga Allah shi yasa ne za a ga malamai magabata haka suke yi wajen rubuce rubucensu alhamd abinda ake nufi da alhamd bayanin ya gabata a cikin wajen tafsiri amma dai abinda ake nufi da alhamd shine athana'u bil jamil yabo da kyakkyawan wato da kyawawan sifofi wato ka ambaci kyawawan sifofin mutum idan ka ce ka ai ne mai haƙuri ne wani mai kyauta ne wani Allah ya ba shi kyawawan sifofi wani ne kaza ne wani ne to faqad hamattahu kayi shi saboda haka yabo daban yake da godiya kamar yadda muke faɗa a cikin Hausa godiya a shukur ne godiya a larabci shi ne wanda ya maka ni'ima wanda ya maka ni'ima ka yi masa yabo a kan wannan ni'imar da ya yi ka nuna ka yaba da abin da ya maka sannan ka gode masa kada ka fitince masa shi yasa ne ake yin ta da zuci ake yi da ake yabo da ake godiya da zuci ake yi da harshe ake yi da aiki amma yabo ko mutum bai maka ni'ima ba in ya cancanci yabo ka yabe shi amma shi ba a yin sa sai da harshe kawai a dukkan yabo ya tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai alalamin sune wato wato dukkan jinsin halittu na Allah dukkan abin da ba Allah ba alam akwai alamul ins akwai alamul jin akwai alamul mala'ika akwai alamul hayawanat akwai wato mutane alam ne aljanu alam ne mala'iku alam ne to Allah madaukakin sarki shine ubangijin su baki ɗaya kowanne daga cikin su dukkan nau'in wa ashhadu an la ilaha illallah ina ina shaidawa babu an bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu shi shi kadai la sharika babu abin bauta babu abin tarayya a gare shi a cikin bauta wannan shi ma yana daga cikin abinda hudubar hudubatul haja wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ta kursa a cikin hudubatul haja dukkan wani abu wanda yake muhimmi idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ya koya mana mai hudubatul haja daga cikin abin da ta kursa akwai shahada واشهد ان محمدا عبده ورسوله كما ان شهدوا cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan sa ne manzon sa ne sallallahu alaihi wasallam tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi as-sala asalin ma'anar ta addu'a naka in kace sallallahu alaihi wasallam kana cewa wato Allah madaukakin sarki kana yin addu'a ne cewa Allah madaukakin sarki yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a to Allah ba zai ma annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a ba to shi sa ake fassara salatin Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine rahama da ta dace da matsayinsa hmm. rahama da ta dace da matsayinsa amma asalin ma'anar as-sala addu'a wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum kai musu addu'a shi yasa an mutane sun kawo sadaka kamar yadda Allah ta'ala ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ka karɓi sadaka daga cikin dukiyoyinsu da kake tsarkake su da su kake musu taskiya da wannan karɓar sadakar sannan kuma ka yi musu addu'a O salli alaihi ba yana nufin ka yi musu salati ba ka yi musu addu'a Wani shi shine ma'anar ainihin assala kamar yadda larabawa suke faɗa kamar yadda ya zo a cikin diwanin a'asha alaiki mithlil ladi sallaiti fabtami bi nauman fa inna li jambil mar'i muttaja'a ya nema yarsa addu'a don ta yi masa addu'a ya ce alaiki mithlul ladhi sallaiti ke ma irin addu'an da kika yi ke ma ta tabbata a gare ki to shi an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam sadaka sai ce Allahumma salli ala ali abi aufa Allah ka yi salati ga ali abi aufa ai ma'ana na yi musu addu'a kan Allah ya yi musu rahama to salatin Allah ga manzansa sallallahu alaihi wasallam rahama ce mai girma wadda babu kamanta wasallam التسليم taslim at-taslim ma'anarsa imma ma'anarsa shine as-salamatu min al-afat wato aminci kubuta daga dukkan abin da yake cutarwa dukkan abin da ba a so ko kuma gaisuwa ne to ainihin ma'anar duk haka wato ka ce wa mutum assalam gaisuwa ne domin in ka ce Allah ya kubutar da kai daga dukkan abin da baka so kamar ka ce ne Allah ya baka tsawon rai domin asalin ma'anar tahiyya kenan at-tahiyya ma'anarsa wato Allah ya ja tsawon Allah ya ja ranka in ka ce hayyaka Allah ai ma'ana atana Allahu umra Allah ya tsawaita ranka dan haka in ka gaida mutum ka ce masa assalamu alaikum kamar ka ce ne wato Allah ya tsawaita kwanakinka ta hanyar ta hanyar cewa ya amintar da kai daga dukkan abin da baka so in ya amintar da kai daga abin da baka so kaga babu wani abin da abin ki kenan a rayuwarka sai ka samu tsawon rayuwa to wannan ma'ana ita ake nufi yayin da ake yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sallama cewa dukkan wani abu wanda yake baya so dukkan wani abu wanda yake naki Allah ya amintar da kai ya rasulullah daga wannan to kuma wannan shine yafi wajen salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai salati kadai ba ko kai sallama kadai ka hada su ga baki daya kamar yadda Allah ta'ala yake ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya hada guda biyu wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin kuma Allah ya kai salati da sauran annabawa da manzanni salati ga annabawa da manzanni Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana salati a ciki akwai ya ce kama sallaita ala ibrahim to da haka Allah ya salati ga annabawa ma to dan haka in muka yi in muka ce Allah ya salati ga sauran annabawa dama abin ne wanda yake yazo a cikin koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam gare mu wajen salati a gare shi wajen yadda ya ambaci annabi ibrahim abinda ya tabbata gare shi ya tabbata ga sauran annabawa wa ali da alayen kowanne daga cikinsu al'al abinda ake nufi da al'al yana da ma'ana biyu in ma mabiya wa in ma wato dangin mutum a babin salati abinda ake nufi da al'al a bisa abinda ya furin jayi shine zurriyar annabi sallallahu alaihi wasallam ahalinsa mutanen gidansa da kuma matansa saboda annab sallallahu alaihi wasallam wajen salati yadda ya koya mana salati yana cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad a wata riwayar yace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala wa ala ahli wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi da kuma akan matansa da zurriyarsa saboda haka sune fassara al kenan fassara al sune wato zurriyar annabi sallallahu alaihi wasallam da matansa su ne ake yi masalati amma a babin sadaka abinda ake nufi da alu muhammadin sallallahu alaihi wasallam inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tahillu sadaqatu li sadaqatu li muhammadin la li ali muhammad sadaka ba ta halatta ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da alayansa ba alayansa a babin sadaka abinda ake nufi da su su ne danginsa wanda suke wanda suke sa wanda suka fito daga gida daya banu hashim da banu al-muttali su ne waɗanda suka saura da gidan sayidina ali da 'ya'yansa da ja'far da 'ya'yansa da aqil da 'ya'yansa da abbas da 'ya'yansa waɗannan su ne ali muhammadin sallallahu alaihi wasallam su aka haramta masa sadaka su ne banu al-muttalib da banu abdul muttalib da banu hashim da banu al-muttalib su ne aka haramta ma sadaka to amma a wajen salati su ne zurriyarsa da matansa ƙauli na biyu akan al a wajen babin salati shine cewa mabiyan mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake shine zabin imam ahmad in aka ce allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad ai wa atba'i muhammad da ka kowane mumini da yake mabiyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin salati gare shi yayin da ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati wannan shine zamin an sayyidina imam ahmad amma mafi rinjaye shine kauli na farko saboda yadda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka nuna wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin da masu biyayya a gare su da kyakkyawan koyi da kyautatawa ila yawmiddin ne zuwa ga ranar sakayya yawmuddin abin da ake nufi da yawmuddin a yawmul hisab ranar da ake yin hisabi amma ba'ad bayan wannan cewar amma ba'ad sunna ce a cikin hudba da kuma a cikin rubutu don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi har ma ana danganawa da cewa shi shine abinda Allah madaukakin sarki yake nufi a cikin alkur'ani da yake cewa a wajen annabi dawud kan cewa Allah ya koya masa faslal khitab wato rarraba zance rarraba zance shine wato bayan kayi shimfiɗa kayi muqaddima sannan ka ce amma ba'd sunna ne a cikin hudu ba mutum ya faɗa amma faɗar ta ta in ka faɗa so ɗaya sai ta yi wani lokaci sai ga waɗansu wajen hudu idan suka faɗa suka sake yin wata ƙaramar muƙaddimar bayan sun faɗe ta sai sake cewa thumma amma ba'd don haka ne kuma ba ta kale ba komai ma kowace gaba an kai sai kace summa amma ba'ad in dai kace amma ba'ad bayan shi kenan yawanci mutane suna yin wannan ne wajen khutbatul haja bayan a a salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ce amma ba'ad fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam bayan sun gama da kuma sai kuma su ƙara cewa summa amma ba'ad to amma ba din in aka faɗe ta sau ɗaya don ta nuna kan cewa ka ƙare mukaddima waccan ta farko don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yake faɗa to wataƙila dan suna ganin bari su bambance yanda magana annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo a cikin hutubatul haja da kuma tasu magana, sai su ƙara cewa summa amma ba'ad wannan takrarin ba shi da asali kamar yadda waɗansu daga cikin malaman mu suke bihi akan wannan ah, fa yaqulu al abdul al-faqir bawa al-faqir ila al-faqir ila Allah mabukaci zuwa ga Allah wannan yana daga cikin tawadu man tawaba lillahi rafa'ahu Allah wanda ya kaskantar da kai ga Allah Allah zai ɗaukaka shi yana da kyau mutum ya rinka tawadu a magana da a tafiya da kuma a cikin kama komai mutum zai yi tawalu mm. kuma ya zamanto tawalu'un yayi shi da gaskiya saboda Allah ba tawalu'un da yake cike da riya ba a ce a aiwa ne akwai tawalu nan ku shi yayi ne ba dan tawalu'un ba dan ya hau kan wuyayen mutane a kai tawalu'un saboda Allah wani ya daga cikin tawali yace al-faqiru ila Abul Hasan Ali Almaliki a ash-Shadhili Abul Hasan Ali Almaliki a ash-Shadhili Abul Hasan shine kunyarsa Ali sunansa kenan bai faɗi sunan uban mahaifinsa ba da kakansa da aka sai aka yi sabani wane ne wanda ya rubuta al-Izziya din waɗansu suka ce Abul Hasan Ali ibn Abdullah ibn Abdul Jabbar ash-Shadhili wanda yake wanda eh, ya Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah ya riski zamaninsa ya mutu a shekara 1656 wanda yake shine abin nan a sufi ne mai ɗariƙar wanda 'yan masu ɗariƙar shadiriya suke binsa aka ce shine ake nufi da wannan waɗansu kuma suka ce a'a abul hassan ali ibn muhammad ibn muhammad al-manufi al musri domin wannan shine ainihin malamin da aka sani malamin malikiya ya rubuta tafai na malikiya da dama daga ciki akwai sharhinsa na risala wanda yake yana nan dalibai suna shi kifaya ta tsalibin rabbani to an ce shi ake nufi da ashabi wanda yake wannan ya fi karkata ga abin da ya fi rinjaye hmm. shi karinin imamu suyuti ne sun yi zamani ɗaya da imamu suyuti duk da yake ya mutu bayansa ya mutu a shekara ta 939 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dukkaninsu mutanen misra ne sawa'un shi ashadili na farko ɗin ko kuma na biyun dukkaninsu mutanen misra ne غفر الله له ولوالديه ومشايخه وإخوانه وسائر أهل السنة المحمدية الله يغفر تامسا دا إيا ينسى دا مالمنسى دا ينقوانسى دا سورا مبيا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه مقدمة وأن اللتافي قباتر واني في مسائل أتكون وأنس مسألولي المسألة إتشي واتو آه دكا أبندا أكي dukkan abin da yake na hukunci ake ambatansa da dalili shine matsala wato ya kawo abubuwa na hukunce-hukunce wanda an gina su ne akan dalilai duk da bai ambaci dalilai ba Minal ibadat na daga abubuwan ayyukan ibada wa gairi zalik da wani wannan ne al-mu'amalat tunda bai tsaya kawai akan ibadat ba ala madhhabil imam malik ibn anas rahimahullahu ta'ala a madhhabar imam malik ibn anas Allah ya ji kansa al-madhhab abinda ake nufi da al-madhhab sune wato hanyar da wani daga cikin manya-manyan malaman ya tafi wajen fatwa da bayyana hukunci daga dalilai to malamai da sun kasance da dama da kowa yake da ra'ayi tun daga zamanin sahabbai kowa daga manya-manyan malamai wanda suka shahara da yin fatawa a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne daga cikinsu ya kafa madrasa me ma'ana ya kafa madrasa ba wai ya zo ya ce ku zo ku bi ni akan ra'ayina ba ku ɗauki ra'ayina ku bar alkitabu wa sunna a'a ya samu almajirai masu yawa da suka zo suka suka wato a karanta iliminsa suka tasirantu da fatoyinsa suka kiyaye su har suka miƙa su da 'yan baya ake riwaya daga wajensu daga ciki akwai a alkhulafa'ur rashidun abubakar da umar da usman da ali daga ciki akwai abdullahi ibn mas'ud a kufa da abu musa al-ash'ari shi ma a kufa akwai abdullahi akwai zaid ibn thabit a madina da abdullahi ibn umar a madina da aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallam a madina da abdullahi ibn abbas a makka da abdullahi ibn zubair shi ma a makka da anas ibn malik a basra da mu'ad ibn jabal duk da yake shi bai yi tsawon rai ba ya rasu da wuri da abu darda a ƙasar sham da abu ayyub al-ansari shi ma a ƙasar sham waɗannan sun shahara an sun shahara da yawan fatuwa da mutane suka samu suka kiyaye iliminsu har zai zaman tukan cewa za ka ji ana maganar madrasatul madina madrasatul kufa madrasatul makka madrasatul basra madrasatul misr kowanne daga cikin wato kowanne daga cikin sahabban nan wanda yake ya shahara da ilimi ya kafa ya kafa wata makaranta ma'ana yana da mabiya daga cikin tabi'ai wanda ya rene su wanda kowanne daga cikin tabi'ai din nan shi ma ya zo ya zama ta wani babban imam yanzu kamar a Madina bayan sahabbai aka zo aka samu manya-manyan tabi'ai har aka samu al-fuqaha us wanda mun sha ambaton su anan urwa da qasim da salim da Sulaiman ibn Yasar ga sunan da su al-fuqaha wanda su kuma suka reni malaman da suka karantar da Imam Malik ilimin gabaki ɗaya na Madina ya zo ya takure ya zo ya tike a wajen Imam Malik ya zamanto a zamanin sa babu kamar sa ba a Madina ba kawai a Hijaz har ake ganin cewar akan Imam Malik ne maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisharar da yayi ta alamul Madina ta tabbata maza Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka ruwaito ya ce ya kusata mutane su rinka dukan hantar dabbobinsu a raƙumansu ma'ana wato su ɗaura sirdi su doguwar tafiya suna neman ilimi ba za su samu malami da ya kai alimin madina ba malamin madina to da yawa daga cikin malamai sun ce wannan hadithin ya tabbata ga imam malik don shi ne a zamaninsa ya zamanto in ba shi ba duk sauran sahab duk sauran malamai kafin shi za ga suna da wani a zamanin ha'u sab'a babu wani mutum ɗaya da ya fice su su bakwai ne za ga ake ta zuwa wajen su neman ilimi almajiransa a almajiransu kuma akwai waɗanda suke ba babu guda ɗaya akwai rabi'a kamar yadda a lokacin nan akwai yahya ibn sa'id al-ansari akwai zuhuri da akwai sauran mutane amma a zamanin imam malik babu kamar sa shine ake zuwa daga ko'ina domin a nemi ilimi a wajensa to shi imam malik yana da ra'ayoyi a kan wanda ke an kiyaye su ɗalibai sun kiyaye su wanda yake a daga ciki akwai almudawwana wanda tambayoyin da suhunun ya yi ma abdurrahman ɗan ƙasi wanda asali asad ibn furat ne ya yi ma ibn al sai sunun ya samu shi ma sake ma ibn al-qasim ya rubuta aka kiyaye maganganun imam malik akan matsaloli daban-daban na ilimi tun daga ibada har mu'amalat haka zalika akwai ibn habib shi ma yana da al wadhiha tambayoyin shi ma da yamma imam malik ne da sauran tafai da suka kiyaye maganganun imam malik wanda saboda yawan maganganunsa har sai aka gane wato tafarkin da yake yi wajen tunaninsa da wajen fitar da hukunci shi yasa har aka gano kan cewa ga mazhabarsa shi yasa ne har za a tambayi ibn al-qasim cewa me kaji malik ya faɗa akan magana kaza sai ya ce bai ji imam malik ya faɗo ta magana akai ba amma shi a ra'ayinsa shine kaza ma'ana a ra'ayinsa bisa yanda ya fahimci imam malik yake yin tunaninsa yake kiyasinsa yake fitar da hukunci da dalili to shi inda shine ga abin da zai ce kuma wato kamar wannan tahriji yake wato extrapolation yake akan maganar imam malik inda imam malik na nan bai magana akan wannan ba shi ma haka zai ce to shi yasa sai aka yi zaman dukan cewa an san mazhabarsa dukkan malamai da aka kiyaye su kusan suna da irin wannan gado da suka bari na littattafai da har aka gane ra'ayinsu wanda yake shine zai taimaka ma mutane wajen yadda za su yi tunani wajen fitar da hukunci a cikin shari'a dan ba kowa ne kawai dan karanta aya da hadisi shikenan kuma sai ka ce wannan aya tana nuna kaza wannan hadisin yana nuna kaza domin in ka ce za ka yi haka ba tare da ka bi ka'idodin da malamai suka sanya ko kuma ka'idodin da malamai suka bi wajen fitar da hukunci ba sai ka bata domin sai ka rusa abubuwa da dama saboda su sahabbai a zamanin su cikin ɗabi'a su yake saboda su suka ga larabawa ne sun san harshe sun san ma'ana alkurani da ma'anar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun ga yadda Allah madauki sun ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana alkur'ani ya bayyana sunna saboda haka abubuwan da za su faɗa na hukunci yana nan wato abu ne wanda yake cikin jininsu da tsokarsu to amma wanda suka zo daga baya bayan ɗabi'u sun canza harshen larabci ya zama zamanto ba a san shi yadda ya kamata ba ya zama zamanto ana buƙatar sai an kiyaye ilimi don a nuna maka yadda ga yadda sahabbai suke fitar da hukunci daga aya da hadisi in ka fahimta akan tafarkin fahimtar kowane daga cikin malaman nan duk wanda ka ɗauka a cikin nasa fahimtar daidai ne to amma wannan fahimtar tasu ba ita ce matukar magana ba shi sa kowane daga cikinsu yake cewa idan magana ta ta saba ma Alƙur'ani da sunna ko aje magana ta waje ɗaya ku riko da alkur'ani da sunna imam malik maganarsa mashura a wannan shine kan cewa kullun yu'khadhu min qawlihi wa raddu illa sahiba hadha al kowa ana karɓar maganarsa a ne masa raddi in ban da ma'abucin wannan kabari sallallahu alaihi wasallam ne kaɗai daga ya faɗi magana sai ce mun ji mun bi daga cikin maganar da ga yadda yake nuna kan cewar waɗanda suke da'awar a ɗariƙo a yanzu tsakaninsu da abin da suke dangana wa masu ɗariƙun kamar tsakanin gabas da yamma ne imam a shekhar isa ibn taimiyya wajen maganar da yake a cikin maganar imam shadili yana cewa a abul yana cewa qad dhuminat lana lanar ismatu fil kitabi was sunnah ولم تضمن لنا الاسم في الكشوفات fil في في ilham. Ya yace tsarin Allah daga fadawa cikin bata ya tabbata gare mu a cikin alkitabu wa sunna amma ba mu da wannan lamunin akan abin da za mu ce an yi mana kashafi mun gani ko an yi mana ilhama wanda yake yanzu yawanci duk me rigingimin da ake yi da masu sufanci da suke kawo abubuwa da suke rushe kitabuwa suna a rashin bin wannan magana ne ta irin wanda ake dangana su ga ɗabi'u din suke faɗa su sun ce dukkan abin da za ka ji kayi tunani ko dukkan abin da za a ce maka wani malami ya ce ka bijire shi da alkitabuwa suna sunna domin nan isma take in ya dace da alkitabu wa sunna ka karbe shi in bai dace ba kuma ka ajiye shi kawai magana sun imam malik kenan a wajen fikin to saboda haka wannan muktasar ɗin zai kawo shi ne a bisa mazhabar imam malik ibn anas amma kamar yadda muka ce ba za mu karanta shi bane a bisa muna karatun mazhaba a bisa muna karatun um, sanin hukunci da dalil mai amfani da shi a matsayin jagoranmu wajen masail na fiqihu domin mu kiyaye hukunce-hukunce amma mu san kowane hukunci daidai gwargwado da dalilinsa in matsala ijma'iyya ce mai tambihi kai cewa wannan babu saɓani kai in matsala akwai saɓani wanda yake kuma shi a dalilin da ya dalilin kishiyar abin da malam ya kawo ya fi ƙarfi mu ambaci abin da yake shine mai dalili mai ƙarfi mu tabbatar da shi da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala liyan tafi a bihil wildan wannan littafi yace na rubuta shi ne domin yara su amfani da shi wa na'uhum da makamantansu wato yara masu kamar manya masu kamar yara irin mu din kenan insha Allah insha Allah ta'ala Allah ya so لخصتها من كتابي المسمى بعمدة السالك على مذهب malik مالك في wa وغير ذلك na tato wannan littafi ne daga littafi na wanda na sanya masa suna umdatu salik wato a jagoran mai tafiya akan mazhabar imam malik a cikin hukunce-hukuncen ibadu da sauransu tuha na sanya ma wannan littafi nawa bil muqaddimatil izziya da wato muqaddimatil izziya gabatarwa wadda take ake dangana ta zuwa ga izza lil jama'atil azhariya ga jama'al azhar an ce wato tunda jami'atul azhar mun san tun lokacin al-fatimiyun shekara ta 400 bayan hijira aka kafa ta tun a lokacin ne ake kantar da ilimi anan saboda haka ya yi ne domin a karanta wannan littafi a wannan jami'a ɗin mustamilatan ala ahada ashar baban na tara babi goma sha ɗaya a cikin wannan littafi an ce ya sanya mata suna al'iziya saboda attafa'ul kyakkyawan fata cewa duk wanda ya karanta Allah zai ba shi al'iz ɗaukaka waɗansu kuma suka ce a'a saboda ya dangana ta ne ga unguwarsu suwaikatul izza suwaikatul izza a abin wata unguwa ce a misra a alkahira saboda ala'ayyar hal kowanne ne shi dai abinda yake ya riga ya addu'a fatansa shine cewa wanda ya karanta shi ya amfana da shi a ina ganin